Najif, kashi na ashirin wallafar Maryam Obam wanda ni Antimimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Bayan fitan Aisha, Hauwa ta kallon Zara ta ce, Miss danna waya ya kamata ki zo mu je kulub wata rana wallahi. Zara dariya kawai ta yi amma cikin ran ta ce Allah ya kyauta ya kuma shirya ita Zara mamaki suke bata yadda ba sa ɓoye kowa su 'yan bariki ne iyayensu sun turo su karatu amma ba shi suke ba kwata-kwata yau sati biyu da ta san su amma ta gane irin su. idan muka shallaka birnin karo da ke najeriya washe gari da safe tun da iftisam ta tashi ta yi sallah asuba ta kasa komawa bacci domin ɗaukin za ta sukul yau tana zaune sai ƙara sai ƙara gyara kayan take kayan da ke kwance ta ja tsaki tare da faɗa ni dalla kashe min wuta in samu in kwanta iftisam ta ce da kwanciyan kike da wuta kun ji min mata ita da bata kwanciya sai da wuta sai an yi da ƙyar take kwana ba wuta shi shine take wani faɗan in kashe wuta Grayan ta ce kya ji da shi ni dai kashe min wuta in kwanta Ibtisam ta ce oh dai yanzu dai gari zai waye haske zai fito sai mu ga ta siya ai ni ta ce aikin banza ni zan yi wallahi wannan bokan da zaki ba so nake ba ko kaɗan wallahi gaba ɗaya kin bi kin fi ni? ai inda yake kika tafi wannan bokan na san nan gaba fito na fito zaki da mutane Ibtisam ta ce sosai kuwa kamar kin san abin da ke raina kenan in na kammala karatu zan kai ki a rufe a wani waje yanda ba za ki dinga ganin kowa ba ko fita ba za ki ba hatta wannan goron da kike ci cikin dare ki dame ni shi ma za ki daina ci Grant ta suke baki tare da faɗan aikin banza aikin wufi don uban mutum ba sai ya kashe ni ba ƙarshen boko Ibtisam dariya ta saki sannan ta ce in lokaci ya yi ai saki mutu saurin mai kike yi Baki Girani ta ja tare da ƙara janyo blanket ta rufe cikinta bayan gari ya gama wayewa wajen karfe goma sai Kadat ya zo gidan su Ibtisam. Da Ibtisam ta sallama Abba ba ƙaramin daɗi ta ji ba sosai da yake da ta zo sai ya sa Abba bai fita kasuwa ba ya saya jiran ɗan uwan nasa kai sa suka yi da Dad da Abba Abba ya ce ai yanzu nake tunanin in kira ka da ta ce bacci ne ma imamaye ni na so in wuce tun karfe takwas gashi yanzu sha ɗaya ya kusa ina mama kafin abba ya bashi amsa sai ga girani ta fito tana faɗin ga ni ai yanzu na jiyo ka har ka zo ya ce eh mama ina kwana an tashi lafiya girani ta amsa da lafiya kalau tare da faɗin ga abinci can an ajiye maka tun ɗazu ya ce ai kam yunwa ma nake ji babu abin da na ci ummi ta ce ta fito tana faɗin wai ai abincin ma yayi sanyi ina shirin ɗaura na rana dariya dad yayi tare da faɗin haka zan ci mu kama hanya wai ina iftisam ɗin nema ummi ta ce tana ciki Rayan ta ce Ja'ira gaba ɗaya ta hana ni bacci jiya sai shirya kaya take cikin dare kamar wata aljana dariya da dai ya fara cin abinci Kirani ɗaki ta koma inda ta ga Ibtisam tana ƙoƙarin saka hijab. Kirani ta taɓa baki tare da faɗin. Ai sai ki fito. Ibtisam ta ce. Ko baki ce ba, dama san fito. Kirani ta ce ke yanzu har wani murna kike za ki jami'a ko? Ibtisam ta ce sosai kuwa. Kirani uhm. ta ce tare da faɗin. Yanzu sai ki tafi ki bar ni ɗaya. Ibtisam ta ce sosai kuwa. ke da kike son in yi aure me abin damuwa a ciki dan na je school tun da ba kya son gani na a gidan Grand ta ce haba ta kwarata ai aure daban na san ai aure ne zan yi kewarki sosai kuma zan sa ma Rai na aure kika yi amma in karatu ne kin ga shi da bambanci ai kuma kar ki manta aure dai shine mutuncin ya mace Sam ta ce to yanzu mai kike nufi Grand ta ce babu komai ni dai wallahi ba san wannan karatun nake ba kum Ibsam ta ce ya isa haka yanzu na ji zance wallahi girani ki na mi irin haka Baba fa so ba na so kowa na karatu duk cikin jikokinki amma ni ce kadai kika sa mu ido girani ce wa suke karatu. Epsom ta ja tsaki tare da faɗin da Zara ba ta karatu ko shi na ce bai yi karatu ba ko Ahmad baya makaranta Granci kin mu uwarki tsaki ba ni ba. Shi miskili ai ya gama tuntuni. Ba ga illar da ya karatun ya ja mishi ba, sai rashin kunya ba ba abin da ya iya sai raina mutane. Sannan ita Zara ai kin girme ta yanzu ai abin kunya ne mu Hausawa. Hausa Fulani a ce kanwa ta fara aure yaya ba ta yi ba. Ai sai a yi da kai. Sannan Ahmad dan karamin yaron ne za a mishi aure tunda a garin mahaukata muke ba. Ibtisam ta ce oho dai kwata-kwata shekara ɗaya na ba Zara sannan ni wallahi ba abin kunya ba ne don wacce na girma ta riga na aure ba tab lalle ma girani to kunyar mai son ce bayan na san aure lokaci ne girani ta caɓe da faɗin ina ku zaki ji tunda baki ta ba ni wallahi kina bani tsoro Epson ta ce ke kika ga wannan shi fa aure lokaci ne amma ku Hausa Fulani sai ku dinga ganin kamar mutum ne baya sanyi ko da ina son in yi auren ai ban isa in yi ba sai lokaci yayi amma duk ku bi ku damu mutane mutum ya ki aure ya ki kaza wallahi ku cire al'ada ku kama addini Rana ta ce uwarki muka kama in ba addinin ba ifisan ta ce al'ada mana wacce kuka maida shi kamar addini Kirani tsaki ta ja tare da faɗin na fi ki sanin aure lokaci ne amma da niyya ba tun ba tun da in baka da niyya aure ta taya lokaci zai zo ifisan ta ce ni fa kin ga Kirani ban son surutu kawai ki tafi ki bar ni Kirani ta ce oho dai aure dai nan da wata biyar za mu kai mutum dan ubansa ko baya so dole ya zauna sai mu ga koko ai tsaki yafi ta ja tare da faɗin tare da fita ta nufi falo ta bar girani a nan tana faɗin ko mutuwa zaki sai an yi wannan bikin yariya kamar mai iska ko da sam ta fito falo kai da dad ta yi cikin girmamawa dad amsa waye tare da faɗin ina fatan kin shirya mu kama hanya ko ta ce eh na shirya ya ce to ɗauko kayan ki kai mota direba ya sa miki a boot mu zo mu mu wuce tashi tai ta koma ɗaki inda ta iske girani ita ma na kokarin fitowa suka ci karo girani ta ce au faɗar da ni zaki epsom ta ce sorry ban ganki bane girani ta ce miye suru epsom ta ce ki haƙuri nake nufi girani ta ce yau na gaskiya ke batun da zaki tafi wannan makarantar kike nuna mana isa isa kike ganin kin isa da mu wuyanki ya isa kauri Ibsam ta lura da Girani fushi take don zata ta skul ta barta, don haka dariya kawai ta yi ta wuce ciki, Girani ta yi gaba tana mita, Ibsam ɗauko kayan ta yi ta fita da shi ta ba direba ya sa mata a boot. Girani na zaune a falo tana ta galla mata harara, Ibsam kam dariya take yi ƙasa-ƙasa. Abba ya kira sunanta da mamana ta ce na'am Abba, ya ce to ina son ki sani, kin san yanzu da ke da matar aure bambanci kaɗan ne, kin san me yasa na ce haka? Ita ma ita matar aure an ɗaura aure mutane sun shaida dama shi aure shaidu yake bukata idan aka ba da sadaki sai shaidu kuma to ke ma amsa sadakinki saura shaidu kawai su shaida ina son ki sani mun amsa kuɗin sadakin ki? domin mun ba ka birke kuma mun yi bincike ɗan gidan mutunci ne ina son ki ci tsoron Allah ko da kin je makaranta kar ki kula kowa sannan ki kama kanki kar ki manta in mu ba maganin ki Allah yana kallon ki shi da ya halicce ki sannan ba tsoron mu muke so ki ji ba face ki ji tsoron Allah da ya halicce ki sannan shi mutum mutum madara ne wato sannan shi mutunci madara ne idan kika kama kanki babu wani mutumin banza da zai zo miki amma idan kika banzatar da kanki to ko wani irin mutum zai zo gare ki sai ki ji ana faɗan tana da farin jini wanda ba haka abin yake ba yawan samari ga ɗiya mace ba alkhairi bane. ne ba zan tsaya miki dogon magana ba ko bayani ba na san kina da ilimin addini abin da zan faɗa miki a matsayina na mahaifinki shine kiji tsoron Allah a duk inda kike Allah ya miki albarka Ibtisam wani irin hawaye ne ya zubo mata tare da amsawa da amin ummi ta ce to Allah ya taimaka abanki ya gama cewa komai sai dai in kara da komai kike bukata ba mu ce ki tambayi kowa ba ki kira mu za mu baki ko da ko wanda zaki aura kar ki tambaye shi domin har yanzu nauyin ki na kan mu tunda kina gaban mu Allah ya bada sa'a ya yi miki albarka Ibtisam ta amsa da amin, ta ta ce to bari mu kama hanya tare da tashi. Abba kuɗi ya ba Ibtisam dubu ishirin tare da faɗin gashi ke rike wannan ya kamata ki buɗe account ta ce Abba na gode tare da faɗin zan buɗe insha Allah Zara na da account in za a min sako sai in yi amfani da nata Abba ya ce hakan yayi Girani ta ce Allah ya kiyaye hanya tana faɗin haka ta yi ciki tana yar share kwalla Yau Ibtisam za ta karatu ta bar ta ita ɗaya ba ta da abokiyar hira ga nikar jikokinta babu wanda take so kamar Ibtisam sai kuma miskili duk ta fi son su su abba da ummi har waje suka raka. Suka raka dad inda abba yake faɗin wannan makarantar dai mama ba ta son shi dariya dad yayi ya ce ka san ita mama ba za ta gane muhimmancin ilimi ba ganin take duk wanda ya ku zai je tana mishi kallon ɗan iska kuma ba haka abin yake ba duk da akwai marasa ji ai ba duka aka taru aka zama ɗaya ba abba ya ce haka ne amma yaran dai sai a hankali ka san muke kasuwa muna ganin yara 'yan makaranta wanda suke zuwa siyan kaya in ka ji irin firansu babu kamun kai kai abin dai sai addu'a Allah dai ya shirya mana zuri'a dad ya amsa da amin Ibtisam da dad suka shiga mota Ibtisam ita da dad suka su duka baya suka zauna da daga ba za ta shiga da ya ce ta dawo inda yake dole ta koma ta zauna da shi a baya suka kama hanyar zaria abu Zaria bayan sun isa cikin makarantar dad kiran Zara yi a waya tare da faɗa mata ta fito waje yana yana kusa da hostel ɗinsu ta ce ok dad amma ba amma baka faɗa min za ka zo ba gani nan zuwa my dad ka yi min surprise visit tana faɗin haka ta kashe wayan dad bayan ta kashe wayan ya kalla Ibtisam tare da faɗin dama bata san zaki zo ba yau ta ce eh ba mi waya ba ta ce sai yasa take mamakin zuwa na Zara ce ta fito cikin jallabiya tare da yafa gyalen jallabiya a kanta da kofar motar yayi ganin Ibtisam yasa ta saki ihu tare da ce ta fito daga motar rungume sai tana faɗa wayo yau ina cikin farin ciki da shi ma fito wai yana faɗa shine tun farko baki faɗa min an hana an hana ta zuwa school ba za ta ce dat wallahi kwata-kwata na manta kuma na san inda na faɗa maka da kasa abba ya barta an abin da yasa ma ban damu in faɗa maka ba ta faɗa min yadda suka yi da kabir sai yasa ta ta ce to shikenan ga ta nan na kawo ta sai a dage da karatu banda wasa musamman ki sam da aka wuce aka wuce ki wajen sati biyu da wani abu yanzu sai ki dage da karatu sosai sam ta ce insha Allah zan dage sosai ta ta ce to Allah ya muku albarka su duka suka amsa da amin da ya kalli zara ya ce me kike bukata zan zo in wuce ta ce dad ina da kayan abinci ka san da yawa na siya mana tun da mu biyu ne sai kuma abba ya hana ibtisam zuwa su yanzu tun da ya yarda wallahi na fi kowa murna ni yanzu dad kuɗi kawai za zaka bamu da ta ya murmushi tare da buɗe mota ya buɗe wani ƙaramin akwati ya ɗauko kuɗi ya miƙa mazara da Ibtisam ya ce kowace ga dubu ɗari ɗari sai ku dage da karatu banda wasa sannan banda bin ƙawayen banza Ibtisam ta ce mun gode za ta ce sha Allah da ta mu dage ya ce to bari mu kama hanya direba ya ciro ma Ibtisam kayanta daga cikin akwati Zara ta taya ta ɗauka su ciki ɗakin su inda Hawa ke kwance ke bacci Ibtisam kallon ɗakin ta yi gado ne guda hudu sama da ƙasa ɗakin ba wani girma gare shi ba sai kayan sawansu da ke akwati da na abincinsu sai su gas mai haɗe da silinda ganin ibtisam da na zara sama da ƙasa ibtisam ta ce ita saman take so tare da faɗin kar in kar in ɗau ƙasa zara ki faɗo min a kai zara ta kwashe dariya tare da faɗin sai ka ce wata giwa dariyar zara ne ya tashi hawa da ke faman baccin gajiya hawa ta ce zara kin yi baƙuwa ne zara ta ce ita ce cousin ina da nake faɗa muku Ga shi yau ta zo school hawa ta ce ayya sanin da zuwa ibtisam ko Ipsam ta ce, "Eh haka sunan yake." a wata yi dariya tare da kallon Ipsam sama da ƙasa. Lallai wannan tana da kyau za ta yi kasuwa, ba sai dai na ganta da hijab. Allah ya sa dai ba 'yar saka hijab ba ce. Ipsam cire hijab ɗinta ta yi tana faɗin, wallahi na gaji sosai, idan Hauwa na kanta ba komai take tunani ba, sai in ta haɗa Ipsam da namiji za ta samu kuɗi. Hauwa ta yi carab ta ce, ai wallahi ana zafi ma, wa ki da ki sha iska, ga gajiya duka, Ibsam ta yi murmushi tare da faɗin wallahi kuwa yau na ga garin kaman za a yi rana ko da yake na ga Islam kaman ke biki fita ba tunda na ga yanzu kika tashi daga bacci. Hawa ta ce ai fakam yanzu na farka ko da kofar aka yi aka shigo don ba su rufe ba. Aisha ce ta shigo hannunta rike da yar jakar ta faɗawa ta yi kusa da Hauwa tana faɗa wash na gaji wallahi tare da kallon Hauwa ta ce ke haɗa ni da jarababban mutum gashi ya ɗaure min hannu da kaca babu damar in ture shi gashi shegin hariji kin ga irin cin da ya yi min kuwa amma wallahi kiyar iska ce Hauwa, da baki faɗa min ba cikin dare ya yi wajen sau huɗu, ko biyar zan ce ma ni na ma manta wallahi saboda tsabaragen wahala gashi cin hauka yake ma mutum yana wani buga maka banana ɗin shi cikin HQ kamar yana buga guduma akan ƙarfe. Wa dariya ta sake tare da faɗin sai yasa nake zuwa ai Aya ta ce ai da kin faɗa min irin cin ne ke mamace ai da ban je ba wallahi duk da ina neman kuɗi gashi sai shegin dubu hamsin ya ban duk wannan cin da ya min Hauwa ta ce to ina laifi kin samu dubu hamsin kin ga sai ki saka ruwan ɗumi ki gasa wajen dariya Aisha ta ta ce ai na ga rayuwa wallahi na iya ciwa wallahi amma yanzu tun da na samu kuɗin babu laifi kin ga an jima in na je club na samu na samu na drinks dariya suka saki Hauwa ta ce ni ma kya siya min yauwa ina ka suna dubu ishirin ɗin tsaki Aisha ta ja tare da faɗin kin manta dubu ɗari ne buɗe jakar ta yi ta ƙirgo dubu biyu ta miƙa ma Hauwa tana faɗin gashi Hauwa ta amsa tana faɗin raba mugu da makami ibada ne Aisha ta ce au ni ce muguwar Hauwa ta ce a'a a'a indo Aisha kallon Ibtisam take da take ta faman kallon sa na mamaki ta ce wannan Black Beauty din fa Hauwa ta ce ita ce cousin din Zara yau ta zo Aisha ta ce a ayya Ibtisam ko Hawwa ta ce e ita Aisha ta kalli Ibtisam ta ce sannan Ibtisam ki ce yau kika shigo school din Ibtisam ta ce yauwa eh wallahi yau na shigo Aisha ta ce na ji ai course wato course ɗaya muke karanta medicine department din mu ɗaya karfe hudu muna da lecture sai ki shirya domin shegen lecturer din nan baya wasa in ya riga ki shiga kin bani domin wallahi ko zaki mutu ba ki shiga gashi shegen shi babu ruwan shi da mata balle mu kai kanmu ko nono ya taɓa Hauwa dariya ta yi ta ce tab sai ya yasa na gaba kya wasa da cost ɗin shi duk inda kika je inda zai shigo sai in ga kin dawo aisha ta ce ba dole ba in dawo ba ni fa duk iskanci na ina son in fita da first class in ban samu ba sai in ce second class Ibrisam da Zara kam cin su suke ita Zara filin nasu baya bata mamaki dan ta saba jin wannan wanda ya fi wannan ma ita kam Ibrisam mamaki take yanda suke ta sakan zance lalle dole maza su ce macen da take jami'a idan ta ya buɗe Allah da ya kyauta danna wayar tayi ƙarama ta ga ƙarfe uku da rabi tashi shi ta ɗauko akwatinta ta buɗe ta ɗauko wata jallabiya milkalo da gyalen domin ta shirya dan tana fashin sallah Zara ta ce mai zaki ci Ibtisam ta ce na ƙoshi sai da muka biya muka ci abinci kafin muka ƙaraso Zara ta ce au na manta ashe da dat kika zo nake wani tambayar mai zaki ci dama na san dat dole ya siya muku abinci hawa ta ce Oh, dama dad ɗinki ya kawo ta shi ne baki kira ni in gaida shi ba, za ta ce naga kina bacci ai shi yasa. Karfe hudu sauran Aisha da Ibtisam suka nufi lecture inda suka tarar da lecturer din bai shigo ba, haka yasa Ibtisam suke sauke ajiyan zuciya. Karfe hudu daidai sai gashi ya shigo din. Saurayi ne ma ba wani babba ba, ita Ibtisam ta sha ko za ta ga babba mutum irin wanda ya munyanta sai ta ga matashi wanda bai wuce sa'an kabir ɗinta ba lecturer ɗin ya fara musu wato ya fara yi musu ibtisam gaba ɗaya hankalinta na kan abin da yake musu wannan ne shigarta na farko kilas gashi kuma an wuce ta shi yasa gaba ɗaya ta mai da hankalinta wajen dr jibrin domin saurara abin da yake musu lokaci ɗaya ya ce zai ba su text yanzu kuma 20 mark ibtisam ido ta zaro tare da furta na shiga uku cikin ranta yanzu mai zan rubuta idan shi ya sauka a kanta kamar zai magana kuma sai ya basar ibtisam kam gaba ɗaya tsoro ya hana ta komai gashi an ce baya wasa don haka kawai ta tashi ta fita ta bar kilasin domin ta san ko ta zauna ta rubuta babu abin da za ta ci to mai ma za ta rubuta ita da yau ta fara attending wato attending lecture ido Dr. Jibrin ya bita da shi to masu sauraron mu sai mu ce anan zamu dakata ku mu cikin shiri na gaba domin mu ji yadda za ta kaya mun gode